jarumi mara tsoro umar bismillah da sunan allah rabbana mai cika da kamala mai saman bakwai da kansa ya allah rabbana karya mai ƙin umar zan yi ga sadaukin cikin su jimilla mai kashin banki arna umar faruku umaru dan hatta shi zan wa baitika sababbi sunan waken ga takobi zararriya ga mai kin umar duk jihadin da annabi ya je duk da umar annabi ya je babu yakin da annabi ya je wanda wai a ciki ba umar kai ku duba uhudu da hunaini ku da bai'atin ruduwani ran badar nan na ƙara ya gini bai gudu dubu murzu umar idan fa umaru ya ja tinga yara ka zuga ta maza gudu a filin daga mai aran gama da arna umar rabbi ya yi masa kirjin zaki na bangazar maza a filin yaƙi ɗan haɗa bisan nisa ɗauki mai fafakar miyagu umar a nan mijin mutum abokin hamza ya badar da su aka banza banda arna mutanen banza wa ike jin haushin umar rabbi na yi addu'a ka amsan na ƙara addu'a ka amsan na rabbi ga wata zanyi ka amsan ba ni da mai halin umar